kunsa an yi shari'o'i an shari'a mu ko ma ba mu yarda da shari'a irin wannan eh, mun ba da kanmu da mulkin mu ce abinda shari'a ta bada ya kamata an kai dan demokarsiya ne na kirki ya kamata ka amince to yanzu ya yarda ya amince da wannan shari'o'i wannan dan shi ne kamar nauyi ne da aka ɗora mishi ya so yanzu ya sauke muna tsammani kamar su a su kawai dai za a bar harka haka nan amma shi a matsayin shi na ɗan siyasa ya san ba a bashi ba don shi ne shi da kanshi ya tashi ya kai kanshi kamar a tare da wannan harka da kun sa al'ummar shi dai ta siyasa al'umma ce babba a nijiyar ba a yi siyasa a dama a tashi amma da hamamudu ba da jami'ai shi to wannan ita ma wani abu ne muna so mu sai da mutane me laifin da aka ce an same shi da shi a halin yanzu wanda shi ne sanadin sake komawarsa gidan kaso eh duk dai kusan tun da yadda na gaya muku shari'a da yanzu ta kare mun yi kokarin mu mun yi kokowa shari'ar wannan ko da ma da kurakurai ciki tun da shari'a an ta kare ba wani ka zo ka ce baka yarda ba an kare mu yi ko kowa da za yi kowa ya shaida mun ta abuja mun ta ko ina yanzu shari'a ta kare yanzu hukuncin wannan ne shi ne muke so mu kare shi maitar wasu na cewa akwai yiwuwar watakila shugaban kasa ya yi wa shi hama amadu ahuwa to a yanzu dai zan gaya muku bai tambayi ba komi bai tambayi ma mishi afuwa bai tambayi kowa bai tambayi shugaban kasa tun da an za a yi ma ya an dama da mu lauyoyi a wannan lokacin da shi bai tambayi komai shi ya kai kan shi kuma yanda na faɗa muku kafin in fara magana Usman Mahmudu Latijo ne yau Mahmudu iya da shekara 69 so da yawa shugaban kasa ma iya ɗaukan eh, da wanda ake cewa dekre ya ce to wanda suka yi shekara 55 an hudda su an ba su an yahe musu kasan da za su yi Tun da iya da izini ya ce ya haya mishi an shi za ya haka nan ko ko bar shi zai yi kasan shi an tuka shi yanzu iya filin kuma lahe shi lau bashi da matsalar komi